uwa mu da sake saduwa da ku a wannan farfajiya mai albarka. To alhamdulillah 'yan uwa dalilanmu da suke tabbatar mun mana da cewa wallahi idi dutsen tashi dan kwangila ne na Yahudawa a cikin rayuwarsa babu girmamawa ga annabi. gashi dai shi idi dutsen tashi jakin dutsen tashi yana son girma, yana son girmamawa, yana son a kambama shi, yana son yabo daga cikin mutane, yabo daga wurin mutane. amma kuma shi har kullum idi dutsen shi baya ganin girman annabi wannan wani irin addini ne idi dutsen shi na gaya na kuma na gaya ni mai ɓarota na ce wallahi tallahi kai maƙin manzan Allah ne na gaya na kuma na gaya baka san annabi idi dutsen shi kuma wallahi addinin da kake ba kan addinin annabi Muhammad kake ba na faɗa na kuma na faɗa domin shi annabi mai girma ne babba ne dan babba Allah ya girmama annabi ya ce walillahi da izzatu wali rasulihi walil mu'minina su ma mu'minai sun ci albarkacin annabi Muhammadu Allah ya ce girma na shi ne sannan girma na annabi Muhammadu amma kai kwata kwata eh dutsen tashi ba ganin girman manzo Allah duk irin kalaman da ka ɗauko sai ka watsa ma annabi duk irin kalaman da ka ɗauko sai ka ɗaura akan annabi to kai idi a wurinka idan annabi bai isa ba waye ya isa kai babu wani isasshe kwanakin baya haka kadira kan ibnu taymiya malamin naka shi ma ka ce who is he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 kaga aƙidar da take tabbatar da cewa su idi dutsen tashi sun ce iyayen annabi yan wuta ne gashi dan ta fito bakin cikin idi dutsen tashi kar a ce wa annabi babba dan babba baban Annabu bai kai a ce mai babba ba to idi dutsen tashi manzala sallallahu alaihi ya faɗa a hadisi ingantacce tunqalu min salib salibin ila rahimin iza bada iza bada alamin bada tunqalu min salibin ila rahimin ya lalla ana ciro ka daga ainihin tsatso zuwa mahaifa iza bada alamun idan wani alam ya bayyana iza mada alamun idan wani alam wani zamani ya wuce bada ɗabaƙu sai wani rufin ma'ana wani zamani sai ya zo haka ake ciro manzan Allah sallallahu daga cikin tsatsan mutanen kirki tun daga kan annabi Adamu har izuwa kan nana Amina da nana Abdullahi shin idi dutsen tanshi idan iyayen annabi ba su kai manya ba su wa za su zama manya idi dutsen tanshi idan iyayen manzon Allah ba musulmi bane ne kuke dangantawa ba muminai bane me sunan baban annabi Abdullahi Abdullahi sunan musulunci ne ko sunan kafirci ne me sunan mamar manzon Allah Aminatu Aminatu sunan musulunci ne ko sunan kafirci ne idi dutsen tanshi sannan idan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baban shi ba babba bane dan babba me yasa a cikin littattafan addinin musulunci ake kawo sunan baban annabi idan za a fara baka salsalan annabi za ka ji a dukkanin littattafan tarihin duniya za ka zan ce huwa sayyidina muhammad bin abdullahi bin abdulmutallib bin hashimu bin kusayi bin kilab har izuwa kan annabi isma'ilu za ka ji an faɗa salsalan manzalla to a cikin littattafan musulunci kuma sai a kawo sunan kafirai idan iyayen shi ba musulmai ba ne. ko idan idan baban manzo Allah ba babba bane me yasa duk littattafan sira na addinin musulunci sai an kawo sunan shi idan har ba a yarda mahaifin manzo Allah musulmi to bai kamata a kawo sunan kafiri a cikin littafin addinin musulunci ba kuma ana danganta annabi da su ana danganta annabi da su bai kamata ba bai kamata ba saboda haka ƴan uwa kun ji dai jahilcin da Idrisu ya yi. ya faɗa akan cewa wai duk malamai magabata ba su taɓa cewa ban annabi babba ba ba su taɓa cewa manzo Allah babba dan babba ba su a wurin su Abdullahi baban annabi ba babba bane to bari mu tabbatar maka da cewa lallai ilal sai na rasulullahi babba ne dan babba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babba ne kuma dan babba babba ne kuma dan babba kuma idan ka zo in aka zo wajen shi Allah yana yi dan annabi Muhammadu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 wai abin da yake nufi yake so ya nuna ma al'umma wai ma kana lin nabi bai dace ba ga manzon Allah wallazina amanu ga wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su neman mu mushrikai gafara walau kani uli qurba da sun zama makusanta ne min ba da ma ta bayyana lahum bayan ya bayyana a gare su annahum ashabul jahim su wa'innan 'yan uwan nasu 'yan wuta ne to wannan ayan munasabanta shi ne idi dutsen tanshi yana kokari ya nuna ma al'umma iyayen annabi yan wuta ne shi ne abin da yake so ya fito da shi me yasa za a ce wa annabi babba ba shi da kokonto annabi babba ne amma baban annabi ba babba bane dan wuta ne mushriki ne gashi a bakin idi dutsen tanshi abin da yake koyarwa kenan abin da yake faɗakarwa kenan shi za mu ga ce muku wannan idi dutsen tanshi wallahi ba tauhidi yake koyarwa ba aqidar yahudanci yake koyarwa wallahi alazim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 abin da idi dutsen tashi yake nufi ba a girmama wanda Allah bai girmama shi ba ma'ana iyayen annabi ne Allah bai girmama su ba shin akwai wani girmamawa da Allah zai ma iyayen annabi da suka zama su ne sanadin kawo manzon Allah duniya akwai wani girmamawa akwai wani girma da za a ce yau kai ne mahaifin shugaban annabawan duniya da lahira a shin akwai wani girma da Allah zai ma mutum ya haifa annabin da Allah ya fi so eh akwai wani girmamawa da Allah zai wa mutum haka akwai wani girmamawa da Allah zai wa mutum to amma ba abin da idi dutsen tan shi yake kokarin ya koyar ya nuna cewa iyayen manzon Allah ba manya bane ƙanana ne amma shi babba ne Idris iyayen shi manya ne to menene menene hikimar wannan magana idi kiyayyar manzon Allah aikin yahudanci aikin yahudanci menene hikimar haka wallahi aikin yahudanci ne suka bashi wallahi contract ne kuma wallahi yadda Muhammad Yusuf ya ɗauko contract a ƙarshe suka zo suka yi ciki da shi suka kashe shi to kai ma wadda yahuda wanda ka je ka ɗauko ka an so wannan contradict ya manzalla alfarman manzalla su za su yi ƙarshen ka idrisu kiyayya annabi a fili in mun ce ba ku san annabi a ce ku ce muna danganta muku kiyar annabi yanzu menene dan an cewa baban annabi babba kake bakin ciki kana cewa baban annabi babba to ka gaya mun mai girman da ya zo ya kawo ya ka ga mu wani mai girma da ya kai wanda ya kawo shugaban annabawan duniya duniya ka gaya mu wani mai girma da ya samu wannan ka faɗa min ya kai idi dutsen tashi ka faɗa min wani mai girman da yake da girman da har ya kawo iyayen manzala sallam duniya wallahi babu kaman abdullahi wallahi babu kaman amina ina ba za na fahimta al'umma bari sun ya muku shi ku ci gaba da jin shi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 fa'alun wala To kun ji daƙiƙanci da jahilci irin na idi dutsen shi wai Allah baya abu don wani. Ina ka bar ayat da Allah yake gaya wa sahabbai lokacin da suka aikata ainihin kuskure suka aikata mummunan abu Allah ya fushi da su Allah yake gaya musu walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajidullah tawwabur rahima ya tabbata iri kai jahili ne in ba jahili bane ga ayat qur'ani take gaya wa sabai ya ku ban annabi walau annahum izzalamu da a ce sanda suka zalunci an fusahum ka aure su ja'uka sun zo wajen wajenka ya rasulullah fastaghfirullah suka kama kafa da kai suka nemi gafaran Allah domin ka isa kai ka isa ka zama tsanin su zuwa ga Allah eh ka isa Allah ya dan kai lawajadullah da sun samu Allah tawwaba mai karban duba rahimu mai jin kai ga ayat tana nuna cewa Allah yana yi dan annabi wasu ne ba sahabbai ne suka yi laifi Allah ya ce da sun je wajen annabi Allah zai iya gafarta musu dan annabi amma da je kai da kiki ne jahili ne ko ba kwangilan yahudawa ka ko idi dutsen tashi ka zo kana tawaye magabata akwai wani magabacin da yake alqur'ani ne ai qur'ani na gaba da komai alkitabu afdalu min kulli shay Qur'ani na gaba da komai Qur'ani na to Qur'ani walau annahum izzalamu anfusahum ya rasulullah da a ce sanda suka zalunci kansu ja'uka sun zo wajenka sun kama kafa da kai domin kai ka isa ka kame to in ka ce ba a abu dan wani ran alkiyama ma ceto Allah zai bada ceton al'umma dan annabi Muhammadu ceton al'umma har annabawa ran alkiyama sai Allah ya cece su sai manzo Allah ya cece su sai sun samu ceto dan annabi Muhammadu eh to kai idi dutsen tanshi ya tabbata kai jahili ne cikakken bakin kasir gumar jahilin murakkab la ta'lamu shay'an fid din la ta'lam shay'an fid din ya idi dutsen tanshi anta jahilin murakkab Jahilin murakkab ismuka himarun fawqal himar himar fawqal himar jaki a sama da jaki anta gabi أنت بدوي يا حمار يا دكتور حمار أنت لا تعرف قيمة الرسول أنت لا تعرف مرتبة الرسول وأنت لا تعرف جاه النبي إن للنبي جاه النبي نادى الفرما أما كي أورنكا إذ بسنتن شي بك سندرجة مزالة با تو بركة جاء حديثي kaje ka duba cikin littafin dalailin nubuwa na Imam al-Baihaqi jahili idi dutsen tanshi ba aya ba hadisi ka rika kawo abubuwa da molanka wannan abin da ka faɗa ina aya ina hadisi ba aya ba hadisi da san ran ka kawo to mu gashi mun kawo maka qur'ani yanzu za mu kawo maka hadisi je ka duba cikin dalailin nubuwa na Imam al-Baihaqi har ma zaka ji Imam al-Baihaqi yana cewa alaikum bi dalailin nubuwa fa innahu kulluhu hudan wa nur na hore ku ku rinka yawan karatun littafin dalailin nubuwa domin dalailin nubuwa ga baki ɗaya shi shiriya ne kuma alkhairi ne To a cikin dala'ilin nubuwa ga abin da annabi Adamu ya faɗa lokacin lamartaka ba Adamu ata, lokacin da annabi Adamu ya aikata kuskure qala as'aluka bi haqqi Muhammadin lokacin da Allah ya ce uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haisu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ta kura minaz zalimin Allah ya ce ya Adamu da kai da matarka Hauwa uku zauna a aljanna ga komai nan a yalwace ragadan a yalwace ku ci abin da kuka ga dama ku sha abin da kuka ga dama amma wala ta qaraba hazi shajarata ga wata bishiya kar ku je kusa da ita fatakuna minaz zalimina sai ku kasance daga cikin wanda suka zalunci kansu sai shaidan ya zo musu fadallahuma bi gurur falamma zaqa shajarata badat lahumu sawatuhuma wa rabbika yaksifani alaihima min warqil janna lokacin da suka dandana wannan irin itatuwa Allah ya ce sai tufafin jikinsu ya fita sai suka koma suna tsinkan ganyen bishiyan aljanna suna lullaba jikinsu kaga Allah ya ce annabi Adamu kar kai kai sai Allah ya ce fa asa Adamu rabbahu fagawa annabi Adamu sai ya saba ma ubangijinsa ya kauce gabarin hanyar da ubangijin shi ya bashi umarni to sai Allah ya gaya mana fatalaka Adamu min rabbi kalmatin fataba alai annabi Adamu sai ya rike wasu kalmomi sai Allah ya gafarta masa ayu kalmatin hadhihi allati talaqaha adamu Ballahu alai wasu kalmomi ne wanda annabi Adamu ya rike Allah ya gafarta masa nuwasil ila suratul a'raf mu je suratul a'raf qala rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kasirin Allah mun zalunci kanmu in ba gafarta mana ba za mu yi asara alkitabu kenan alqur'ani la yajri alqur'anu illa bis sunnah alqur'ani baya tafiya sai da hadisi a cikin hadisi me manzon Allah ya faɗa amma da yake manafiki ne idu dutsar shi makiyin manzon Allah ne algungumi ne kai ba yahude ne kai tataccen bakin ba yahude shi sa ka kalli fuskar kai da kasan jiyakin. yadda kasan ɗan tasha haka fuskar ka babu annuri bayan sahabbai mutanen kirki Allah ya ce simawun fi wujuhikum min asr sujudi alaman mutanen kirki da ka kalli fuskar su zaka gami ki kiyaru ibadillah man iza ru'u zikirallah zababbun bayan Allah daga an gan gansu ake tunawa da Allah amma wallahi eh dai dutsen tashi ana kallon ka wallahi shedan ake tunawa da shi domin kai kama da shedani kuma shedanin ne kai hizbu shedan kana cikin hizbu shedanin eh dutsen domin baka san annabi na rantse da girman Allah wallahi wuta ko ta cika wallahi sai an yi manaji da idi eh, dutsen tashi wallahi wuta ko ta cika wallahi sai an yi manaji da dutse da idi dutse duk mutumin da bai ganin darajar Manzala. me faɗa wa irin wannan kalaman wallahi wuta ko ta cika sai an yi manaji da shi wallahi ba ma kokonto in dai ba tuba kai ba eh ni dutse dutse ta shiga bar wannan kwangilar da ka ɗauko wannan addinin wannan mummuna aƙida gurɓatacciyar aƙida ta zindiƙanci ta kin annabi wallahi wallahi tallahi karshen ka ba zai kyau ba wallahi karshen ka ba zai kyau ba karshen ka ba zai kyau ba to bari ku ji ƴan uwa a hadisi mi annabi Adamu ya faɗa Allah ya gafarta masa sai da ya roƙi Allah a mai dan annabi ba Allah bai yi dan annabi da ƙiƙi jahili da ƙiƙi jahili irin waɗan duk wani hadisi da ke nuna darajar annabi Za ka samu wahabiya sai ce hadisin bai inganta ba ko sai mai da ifi in dai yana nuna darajar annabi kuma duk hadisin da ke nuna suka ga annabi ko iyalan gidan annabi sai ce hadisin ya inganta to ka duba da nubuwa ya kai jakin dutsen tanshi ka je ka duba za ka ji abin da imamul haƙi ya kawo ya ce ga abin da annabi adam ya rika Allah ya gafarta mai cewa ya as'aluka bi haƙƙi muhammadin Allah ina roƙonka dan annabi muhammadu ashe ana yi dan annabi muhammadu kenan illa ma fartali na san zaka gafarta mini ya Allah sai Allah ya ce ya Adamu kai fa arabta Muhammadan ya akai kasan Muhammadu walam akhluquhu ban halice shi ba sai Allah ya ce sai annabi Adam ya ce ya rab ya ubangiji na lamma kalakatani lokacin da ka halicce ni rafa'atu ra'si ila sama na daga kaina sama fara'aitu ala qawa'imil arshi maktuban la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai naga an rubuta kafan al'arshi la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa ala annaka lan tudifa ila ismika illa ahabbul kalki ilaika sai na gane cewa ba za ka taba da sunanka da kowa a halittanka ba sai wanda ka fi so sai Allah ya ce ya Adamu innahu la ahabbul kalki ilayya lalle na fi son annabi a dukkanin halitta na gaba gidaya issa alitani bi haqqihi qad gafartu laka tun lokacin da kace min dan annabi Muhammadu na gafarta maka laula Muhammadu ba dan Muhammadu ba ma kalakatul anbiya a daban halicci annabawa ba ashe annabawa ma dan annabi aka yi su wal mursalina da ban halicci manzanni ba idi dutsen ta shiga kawo mana hadisi ko maudu'i ne wanda aka ce ba a cewa Allah yana yi dan annabi ka kawo wallahi babu ko ka kawo mana aya mu ga aya mun kawo ka zo ka yi bayani da molanka da kitabun ra'asi ba aya ba hadisi kuma ka rantse gashi mun kawo maka aya walau annahum idzalum anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul law wajadu Allah tawwabar rahima ga kuma hadisi mun kawo maka inda annabi Adam yace Allah ya mai dan annabi kuma Allah ya mai dan annabi Allah ya mai dan annabi kai jahili ne da ka ce kuma ba a ce baban annabi babba dan babba duk da fasira na duniya za ga suna suna rubuta cewa karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karimin babba dan babba dan babba dan babba duk da fasira in ka duba za ga suna cewa annabi babba dan babba amma saboda kiyayyarka wai Musa asali sunna idan zai yi muƙaddima yana cewa farin jakada babba dan babba haka ba sai da ka kalubalance shi jahili jahili murakkab idi dutsen tanshi jahili murakkab saboda ba baka da hujja wannan ko ina abubuwan kwara bi muka muku ya ishe ku hujja bari sa muku shi ku ci gaba da ji qalu amma yaf'al wa hum la yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alu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 kamun Allah bayan Allah ya ce limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahar waye isa ya je gaban Allah in ba annabi Muhammadu ba ashe ko isasshe ne ashe ko annabi ya isa kai bari in gaya maka eh dai dutsen tashi jahili saboda isar annabi a cikin sallah ma sai da shi in ka isa ka cire saboda isar annabi a kiran sallah sai da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda isan annabi a shiga musulunci ma sai da shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda isan annabi a ta da ikama sai da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah saboda isan annabi a cikin sallah ma sai da shi atahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi atayyibatu salawatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ibadan ma da kake yi da annabi a ciki ai isa ce ta sa Allah ya sa a sa annabi a cikin ibada Allah ya ce wa annal masajida lillahi balata da ma Allahi ahada masallatai na Allah ne kada a kira kowa amma duk wani masallaci in baka kira annabi a cikin masallacin masallar ka bata yi ba duk wata sallah in baka sa hannu ka gaida annabi ka ma annabi kirari ba lokacin da kake ma annabi sallama kamar ga ka gashi damirul muqaddab damirul mutakallim wanda kake magana da shi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu bayan haka in kai zaman tayya bayan at-tashahhudul akhir labudda an tusalli ala rasulillah ba makawa sai kama annabi salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim a cikin sallan to kaga ashin isa ce take sawa wanda Allah ya isa wanda Allah ya san ya isa shi za Allah ya sa a sa shahada a cikin ibada sallah gabaki ɗaya sallah ibadar Allah wacce ake ma Allah to annabi na cikin ibadar ka ko ya isa annabi ya isa kiyayyen ku ta yawa saboda haka ƴan uwa idan akwai wani wanda yake ja in dai namba ta yi a fiyarin ga namba nan nasa ga waya na ba da dama yau duk wani wani wani ba wahabiye da yake so ya shigo cikin wannan fage gashi na sanya namba ku kira ga namba nan nasa ku kira ya eh, na sanya namba ga ta nan in dai ta yi a fiyarin ina so masu sauraro yanzu idan namban ta fito a samun yes ya eh, na sanya namba wani zubin tana ɓoyewa to idan ta fito a sa min yes kuma na bada dama yanzu kofa a buɗe take duk wanda zai kira ya kira in haddi za ka yi in kalubale za ka yi yau kofa a buɗe take ko wane ne ko da eh dai dutsen tashi ne da kan shi na bada dama gashi nan a kira ga nan ba nan nasa a kira yahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kaka wani abu kana ganin karami ne a wurin Allah ya zama babba kar ku yadda shayi kaman raddin raddin wannan magana a yayi da muke son da ka ba mu dama mu kaman raddin wannan magana yayi ko shai in ka ba mu dama kamar radin wannan magana yayi amma yanzu ka ce Allah kai mun kaza dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi kai ba amma bai baka ba ba ya kai dai ka san manzo Allah ya isa a yi abu saboda shi hmm. amma kai ba ima ba da ba faru to baka cika sharadin ba ne yasa malamai suka ce wannan ita ce raddin guda biyu ne wanda abinda nake so ka faɗa iyayen annabi mun gode mun gode yawa abin da zo nan mun gode abin da nake so da mm, faɗa sarki shine yau gata abin da muke faɗa masu cewa sharri muke yi kage muke yi muna musu sharri akan abubuwan da suke faɗa ka annabi yanzu dai kun ji da kunnan ku mm. Mm.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 yana zuwa ina ganin ko shi ne a karatunsa don na ga lokacin da ya mai radi yana faɗa yana cewa eh malam musa cewa annabi babba yana cewa kira ne ko annabi babba eh. dan babba ina tsammanin yana faɗan haka eh malam musa shi ne ya faɗa ya ce ya yadda annabi babba ne amma dan babba dan babba ta yaya za a cewa baban manzan Allah babba hmm. Allahu akbar Allahu akbar musulmi ne yake yi wa manzan Allah wannan gori. an ce wa baban annabi babba ya ce dan me za a ce wa baban annabi babba daga laharul kauri ake gane su a eh. faɗa a ce gashi kuma Allah ya matsu bakinsa gashi yana faɗa Allah ya matsu bakinsa gashi annabi to kaga shine wannan kalmomin yake so ya amayar akan annabi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 su gane hatsarin da suke ciki kuma sarki abinda zai baka yauwa to yin sound din ya dawo ah, alhamdulillah sai da abul fatahi sakon da nake so in isar zuwa gare ka shine lallai ilalla istighfari a yawaita shi a garin Bauchi saboda wallahi in ba ku yawaita istighfari ba ana yi a ƙara wallahi sanadiyan wannan Allah zai iya sauko muku da bala'i sanadiyan iri dutsen tanshi wallahi Allah zai iya saukan muku da bala'i Wata wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum kassa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba wanda ya jawo kawai za ta faɗa kan shi ba kar kuma kar ka manta sai da abul fatai asani a lokacin damuna ana tsakiyar damuna fa a nan fa garinku a nan bauchi fa aka ga ruwa ya tsaya cak sai da kusan sati biyu ko sati uku kuma ɗalibin jaki idi dutsen tanshi shi ya fito yake faɗa a midiya cewa wallahi tallahi a bauchi fa a fito a istighfari an shiga cikin masifa kusan sati biyu ko sati uku babu ruwa kuma a lokacin da AD dutsen tashi ya ce baya neman taimakon annabi a lokacin sai Allah ya tsayar da ruwa cak a garin Bauchi wannan abin ya faru bayan an yi haka sannan mutanen Kano tunda anan ma an samu wani mara kunya tsagera makiyin annabi shi ma a garin Kano ya kwatanta irin wannan abin sai a Kano su ma sai Allah ya rike ruwa su ma sai da ake kusan sati uku a Kano ana tsakiyar ruwa babu ruwa saboda me saboda na Kano ya kwatanta irin abin da Idi dutsen tanshi ya kwatanta to haka aka shiga cikin wannan masiba da wannan bala'i na tsayawar ruwa to saboda haka sai da Abdul Fatahi na, ana istighfari a ƙara istighfari wannan bawan Allah wallahi zai sanadiyar shi Allah zai iya jefo bala'i garin boci ta halakar da kowa domin Allah yana gaya mana wattaqu fitnatan la da allazina zalamu minkum kasa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba wanda ya jawo ta kaɗai take samu ba kamar wannan ya ce wai Allah bai isa idan annabi ba to ga daurawa ya ce Allah yana yi dan annabi ai kun ji da kunnen ku ya ce Allah yana yi dan annabi ni ma na kawo Allah aya Allah na yi dan annabi na kawo hadisi Allah na yi dan annabi shi ko Dr. Jaki ba aya ba hadisi da molanka kawai ya zo ya ce ba a cewa Allah ya yi dan annabi domin annabi bai isa ba a wurinsu bari in ci gaba da sa ku sai da fata ku ci gaba da ji shai abin da ke da mamaki yanzu ga iyayen annabi in ka ce to annabin kake so kai ga magabatanka ga iyayen annabi yanzu ka sa su ko ba haka ba she malamin kan da kace ma kana su to yanzu ka ce annabi babba ne to ya so kuma yazo ya kai wani daraja kaɗan kan annabin kama ka ce huwasi to yanzu kai me kake nema me kake nema malamin kan ya faɗi magana akan maulidi ka ce huwasi ina ruwanmu da shi shi muke daɗe ka kuma zo kana cewa magabatan mu ba su faɗa ba O da sun faɗa zaka bi to eh eh abin shi sabi a ɗari da koyi that's a very good point ah, to kuma taki abin da zai baka mamaki ga alƙurin duniya barka ji abin da suke gaya wa ibnu bai taɓa fitowa ya ce kanzil akan Ibn Taymiyyah ba da abin da aka gaya ma Ibn Taymiyyah da shi da iyayensa gata ba sai na karanta wani guri da yawa ba gashi ismu sheikh wa nasabu sunan Ibn Taymiyyah da nasabu nasabu nasabarsa barku ji huwa shine ash-shaykh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 wa auhadul ubbadi qami'ul mubtadi'ina wa akhirul mujtahidina taqiyuddin abul abbas ahmad bin shaykh al imam al baban ibnu taymiya ba shahabuddin abul mahasin abdul halim ibnu shaykh al-imam al-allama kakansa shaikhul islam majiduddin abul barakat abdussalam bin abi muhammad bin abul qasim al-khidr bin muhammad bin al-khidr bin ali bin abdullahi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 Abulfatai Asani kamar yadda ka daga uqudud duriya ne ma ga ga uqudud duriya ta shi Abdulhadi babban ɗalibin Ibn Taymiyyah wanda aka zuba duk darajojin Ibn Taymiyyah ne a ciki shi da ainihin eh, idi jakin dutsen tanshi yake cewa Allah baya yin abu dan annabi gashi a cikin littafin su Allah yana yi dan Ibn Taymiyyah gashi a cikin littafin su wafil jadbi nastaskil gamama bi wajihi fanusbihu fi raudi kanadaihi muskhabi lokacin da aka shiga cikin fari babu ruwa babu abinci ana cikin musifa da bala'i nastaskil gamama sai mu nemi shayarwan girgije bi wajihi dan ibnu taymiya gashi a cikin littafin al-uqud durriya ba a yi dan annabi amma ana yi dan ibnu taymiya Allah baya yi dan annabi amma gashi a cikin littafin ku gashi ana yi dan ibnu taymiya idan muka nema sai Allah ku sifanus su bihu fi raudi kana muska bi. <laughs> daga lokacin sai mu kasance a cikin wani irin dausayi wanda yake ainihin mai yalwa abinci ya samu itatuwa duk sun ba da ainihin yabanya da da taimiya in ban da kiyayyar annabi ga abubuwa da aka ɗauka na martabobi ban taɓa jin wannan manafikin ainihin idi dutsen tashi ya fito ya kalubanci wannan littafi ba wanda wannan a cikin wannan littafin har makamin Allah an ba Ibn taymiya ya hamin al-aba'i an mustabsirin ya kashi bal gumma ya, ya kashi bal gamma'i an mustanjiri da Allah waye yake yaye bakin ciki in ba Allah ba to a cikin littafin an ce Ibn taymiya shi ke yaye bayi bakin ciki shi da aka shi makamin Allah ma makami na Allah a cikin littafin nan makamin Allah saboda haka ƴan uwa wannan kiyayyar annabin ta bayyana wai jiji jakin dutsen tanshi kuma wallahi tallahi yadda bala siraju ya mutu a wulakance a nan garin kaduna a bola wallahi wallahi wallahi haka idi dutsen tanshi zai mutu a wulakance domin duk mutumin da ke taba annabi da iyalan gidan annabi wallahi ba zai gama lafiya ba wallahi ba shi ba gamawa lafiya ba shi ba gamawa lafiya shine maganar gaskiya ba shi ba gamawa lafiya babu shi eh, ba shi ba gamawa lafiya ba shi ba gamawa lafiya saboda haka ƴan uwa an rasa wani ba wahabi da zai iya kira ya iya bada kariya ko ya tahaddi gashi dai na sa nan ba kuma har na tashi ba wanda ya kira saboda me ba wani ba wahabi da zai iya kira ya zo ya bada kariya ko ya zo ya tahaddi babu baraka ya tabbata ya tabbata matsorata ne ku za mu dakata a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun salamu alhamdulillahi rabbil alamin mấy chuyện anh đi